dan muka sa jafa dan muka sa uh, shuɗi to abin da yake faɗa ke wai ai um, aikin idan ka duba cewa aiki daga wajen Allah yake ba za ka ce aiki na da kyau ko ba shi da kyau ba amma daga sanda aiki ya zo ya ako dan adam ya aikata shi sai sai ka ce mai kyau ko mara kyau wato in ka duba daga inda cewa ubangiji ne ya ga dama ya faru wannan shine maganar malam wanda kuma daga baya ita kanta wannan maganar akwai eh, malam ibn ya magana akai da akwai babbaci tsakanin Allah ya ga damar abu da kuma Allah ya yi da damu. amma eh, in haka a ɗauka abin da dai eh, fassara da za a wannan magana in ji ibn qayyim shine cewa idan ka duba cewa ga baki daya daga idaniyar hukunci komai ya fara to ba za ka ce yana da kyau ko ba shi da kyau amma daga sanda ya zo Dan adam ya aikata shi to sai zama mai kyau ko mara kyau yace wa hadha ahsanu ma yuhmadu alaihi kalamu yace wannan shi ne mafi kyan yadda za ka ci wannan zancen ala anna lahu mahmalan akhar mabniyan ala usulin fasida duk da cewa fa wannan maganar da aka yi tana da maɗauka wani maɗaukar daban wanda aka gina shi akan asalai munana gurɓataccu wa wahiya anna iradatar rabbi ta'ala hiya ainu mahabbatihi wa ridahu wato shine wai mutum ya ɗauka cewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa shine hakikar abin da yake so koyi da shi akwai bambanci kuma akwai dogon magana daga baya cewa Allah ya ga dama abu ya abu ba shi ne cewar Allah ya yarda da shi ba. Idan Allah ya ce maka kada ka sha giya, sai kuma ya barka ka sha giya, don mashi ya sace, ko an yi magana nan. Bai shiga tsakaninka da zuciyarka ba, ya bar zuciyarka da shaidan sun sa ka ka sha giya, sauraka mashi ya sace. Shi haka ya nufa. To, don ka sha sai ka ce ka yi abin da Allah yake so. Ko nake tambaya? idan mutum ya sha dan kawai dan saboda Allah bai hana shi sha ba Allah bai shiga kansa shi ba sai ce ai ai ai tun da Allah ya bar na sha giya to ashe Allah yana so na sha giya wannan yana da kyau wannan magana magana ce magana ce da ta dace to ashe akwai bambanci tsakanin mashi'a da irada da kuma muhabba da rida cewa ubangiji ya ya bar abu ya faru ba shi ne cewar ubangiji yana so ba ai nawa aka kashe annabawan Allah ko ba ba akwai wanda sai kashe annabin Allah ba tare da Allah ya bari an kashe su ba to amma da aka kashe wannan Allah yana son wanda ya kashe annabin ko yana so a kashe annabinsa ko ya yarda a kashe annabawa to kaga mutumin da bai warware tsakanin mashi'a da irada bangare daya da muhabba da bangare ba ya fara shiga wani asali wanda yake mummuna kuma ana ɗora abubuwa a kai waɗanda suke ɓatar da mutane. Fa kullu ma sha'ahu fa qad ahabbahu wa radiyahu. To in waɗanda suka ɗauki wannan usulin sai suke cewa ai dukkanin abin da Allah ya ga dama ya faru to ai Allah yana so kenan kuma ya da shi. Wa kullu ma lam yasha'u fa huwa masqutun lahu mabqutun Kuma duk abin da Allah bai bari ya faru ba to Allah baya so kenan kuma yana kinsa yana abin da yake jawab shin Allah ne falmabhutu falmabhutul masqutu huwa ma lam yashahu wato abin da Allah yake ki kuma yake fushi da shi shine abin da bai bai bai bai nufa ya faru ba wal mahbubul mardi huwa ma sha'ahu abin da kuma yake so kuma yadda da shi shine abin da ya yadda ya faru to wannan shine asali ba caccin gurɓacacce rashin rarrabewa tsakanin abin da Allah ya kaddara ko ya hukunta da abin da Allah yake so ko ya umarni da ai kuma in ana fahimtar wannan za fahimci babbaci tsakanin barke ce rububiyya da uluhiyya ubangiji rabbu da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi rabbu mun yi wannan bayani dukkanin abin da yake faruwa a cikin duniyar nan gaba ɗaya mashi a saki mashi'arsa ce shi ne zai yake halitta shi yake rayawa shi yake ba da lafiya shi yake ba da rashin lafiya shi yake shi yake kashewa shi yake arzutawa shi yake ɗaukakawa shi yake kaskantarwa shi yake ba da mulki shi yake karɓar mulki duk wannan duk wannan rububiyar Allah ce shi yake baka ikon ka aikata abu shi yake hanawa duk abin shi yake saukar da ruwa yake fitar da siri duk wannan rububiyar Allah ce subhanahu wataala kuma wannan ta shafi dukkanin mutum da mumini da kafiri da fajiri da fasiki Allah zai raya su zai kashe su zai raba arzikinsu zai raba lafiyarsu zai raba baiwarsa zai raba ni'imarsa zai raba ubarsa zai raba cutarsa wannan gaba ɗaya muna ƙarƙashin rububiyar Allah da tumaki da shanu da tattabara da tururuwa duk abin da yake nan yana karkashin rububiyar ubangiji su har wata amma kuma aka ce alhamdu ce lillahi akwai Allah shi kuma wannan uluhiyya ce wannan kuma Allah da kake bautawa shine yace ka aikata kaza kada ka aikata kaza wannan ake bambance mumini da kafir to mutumin da ya duba zuwa rububiyya sai ce ai dukkanin aikin da ya aikata Allah ne ya sa shi haka ne yaddar mashi'ar Allah ce ba dai Allah ya ga dawa da ba za ka aika amma in ka duba uluhiyya ibada sai ka tambayi kanka Allah ya ce ka yi ko ya ce ka da an gane sai ka rarraba. mutumin da ya je ya shiga cikin rubiya ya manta da rubiya ya ɗauki kansa akan cewa shi sarrafa shi ake kawai ba shi da iko akan abu ya manta da cewa ubangiji ya kafa masa hujja da umarni da hani to ya gina addininsa akan asali wanda yake gurɓatacce wannan magana ina fata inda wanda bai fahimta bai fada saboda tana da muhimmanci a gane cewa yanzu misali in kai rashin lafiya Allah ne Allah ne dora maka arziki Allah ne yake baka karba yana karba ɗaukaka yana ɗaukaka to aikinka da akwai fuska da zaka ga cewa ka aiki misali um, ka je ka saba wa Allah za ga cewa ai da Allah ya ga dama da sai hana ka kai wannan saba yana cikin fasa ya hana ka saka shi ya ga dama ya barka kai wannan rububiyar Allah ce kuma izza ce mai magana cewa yana cikin ma hikimar ma wani sa'in da Allah yake fita tsakaninka da zuciya ko shaidaninka muka ce dan kai mushahadar izzarsa da buwayarsa cewa shi yake sarrafa ka in ya ga dama kai ba kai ka sarkake kanka ba in ya ga dama ya fita daga tsakaninka da shaidan da zuciyarka za ka je ka aikata zunubi to amma in ka aikata bai yadda ka ce masa ai shi yasa ka aikata ba kuma bai yadda ka ce wannan abin da ka aikata din haka Allah yake so ba ko wannan ko kaji ko abin da Allah yake so ka aikata saboda ya kafa muku ya ce kada ka aikata Sa gashi ka aikata cikin hukuncin rububiyarsa amma ka saba masa a matsayinsa na ubangijinka da ya umarce ka da kai kuma zai kama ka wani latin sai ki mutu kamar wajen juba wani sai ce Allah kai ka sani da shi wannan ai mun yi wannan karatun da yawa eh. mun yi wannan karatun mun ce mutumin da ya daga hannu ya ce da Allah Allah kai ka sani a ciki mu muhasama yake da ubangiji ba cuba yake ba ai duk karatun da muka yi jiya da shekaran jiya ya nuna maka daga ina zunubi yake zuwa daga zuciyarka da shaɗa. daga zuciyarka da kuma shaida. ba a dangana sharri ga ubangiji su wataala kuma aka duba duk yadda Qur'ani yake hatta ciwon da ake cewa gashi Allah ne yake iya ubangiji ne yake dora maka ciwo in ka duba wato ibarar annabawa da lafazin su ba sa dangana shi annabi ayyub cewa um, Allah ce wa ayyuba idna ja rabbahu anni ya yadurru wa anta arhamur rahim wai wani ciwo ya same ni bai ce ka jefa min ciwo wato kuma kuma wa ani masani shaytanu bi nusubin wa adab shaytan ne ya shafe shi da shi haka haka annabi ayyuka faɗa sai na ibrahim alaihi salam ce wai, ah, wa idza maridtu fa huwa yashfini idan ne rashin lafiya Allah ne mai warkar da ni kaga bai da ce allazi halakani fa huwa yahdini shi ya halicce ni shi yake shige da ni wallazi yut'imuni wa yusqini shi ne yake ciyar da ni shi yake shayar da ni sai ce amma wa idza maridtu fa huwa yashfi idan nayi ciwo bai ce shi bai ce idan ya sa min rashin lafiya ba an gane nan ya ce ya halicce ya halicce ni ya shirye ni yake ciyar da ni yake shaida da sai ce idan na yi rashin lafiya ya shi ni shi yake warkar da ni an gane ko hmm. kuma yace wallazi alladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmal din kuma ina kwaɗayin ya gafarta min khati'ati zunubaina ni nawa kuskure na ran tashar yana cikin ladabi ga ubangiji subhanahu wataala cewa idan ka aikata mara kyau ko wani abu mara kyau ya same ka ka dena son dangana shi da Allah subhanahu wataala sai ka ce Allah kaza ya same ni rashin lafiya ta same ni wannan bala'in ya zo mana Allah ka yaye mana duk da an san cewa ibtila'in nan daga wajen ubangiji yake shi ya yadda abin ya faru amma ba a dangana mummunan abu gare shi haka manzo Allah sai ce yace ce dukkanin alkhair yana wajen ka Allah sharri ko baya tare saka yana cikin ladabi a cikin mu'amala da ubangiji subhanahu wata'ala duk abu mara kyau ka dangana shi da tushensa zuciyar da shedan na aiki ne abu kuma wanda yake ah, mai kyau ka dangana shi ga Allah ka gode masa wannan shine zai haifa maka zargin kanka da tsoron gama da ubangijinka da neman ah, ah, ah, da neman gafararsa da rahamarsa kuma ya haifa maka gode masa da rashin ujubu da rashin kiburu da rashin riya da rashin sum'a da rashin jin cewa kai wanne da sanin cewa falalar Allah ce da masa amma idan ka ɗauka cewa ai cin da na aikata zunubin nan cin da Allah ya bar na aikata zunubin shi Allah yana so to an samu matsala to wannan kuwa irin wannan canin shine asul katariyatul jabariyatul munkirina lil hikami wa ta'lili wal asbab wannan shine asalin wa'annan ta'ifa ta kadariya jabariya wa'anda suke inkarin hikimar Allah da illoli da sabubba duk suna inkarin su sai su ce in aka yanka wuyanka ka mutu yanka wuyan nan ba shine ka mutuwa ba yanka wuya wani abu ne daban mutuwa kuwa daban ba su yadda sai sai wato su a tunanin su za a iya yanka wuyan ka yanke makogaro amma ka Wani wannan haka su eh, suka ɗauka a nasu ah, a tasu a nasu tunanin wanda eh, abu ne wanda ya sabawa hankali yau wato kuma alhali ubangiji subhanahu shi shine ya sanya yanke wuya ya zama sababi ga mutuwa yanke to daga nan rashin daga inkarin sababi a irin wa'annan ake inkarin sababi a cikin addini har sai mutum ya ga cewa ai aikata zunubi ba sababi ba ne izuwa azabar Allah ko aikata aikin zai zanto gashi nan to eh, wata silin akli wata bi kuma suke inkarin cewa hankali zai iya ganin kyan abu ya kyautata abu ko ya ga munin abu wanda duk akwai magana za ta biyo Allah ya karatun gobe insha Allah wa af'ala kullu hasawa suke ganin dukkanin aiki daidai ne ai la yahtassu ba'daha bima sara hasanan bi ajrihi wa ba'daha bima sara kabihan bi ajri ai dukkanin ayyuka daidai suke babu wacce ake keɓancewa da cewa ita wannan um, saboda wannan sifa wannan aiki kyakkyawa ne kuma wannan aiki mummuna ne wa ma samma illa mahdul amr wan nahy alladhi hasuna al minha li ajlihi wa qabuha al-ba'd li ajlihi babu wani abu matan babu wani abu sai umarnin Allah kawai da hannunsa wanda wani yake zama kyakkyawa dan dan domin shi kuma yake zama mona da shi wato misali yanzu kisan kai mutum bai maka komai ba babu haƙƙi na shari'a ka kashe shi abu ne mai kyau ko mara kyau ko da a ce akwai shari'a ko babu a tunanin dan adam wannan abu ne mai kyau kuma da kyau to su kadira sai su ce a ai abin da yasa ya zama babu kyau kawai dan Allah ya hana da Allah bai hana ba ba shi babu laifi da wanda aka kashe da wanda barawo ya shiga gidansa ya kashe shi da wanda aka kashe dan ya kisa kai da wanda aka kashe eh, dan saboda eh, eh, saboda kariyar kai duk hukuncinsa da kisan babu wani mai kyau ko mara kyau sai abin da Allah ya ce shari'a ta ce da shi eh, a yi ko ta ce kada yi wanda akwai maganar eh, tana gaba eh, in Allah ya wannan maganar tahsin wa be akli yayi ina son karatun gobe in Allah ya da wa yajuzu fil aqli an bai mana ha'an saboda haka su tunda haka ne so a ganin su a cikin hankali zai iya yiwuwa a suranta cewa ubangiji zai iya wato umarta da abin da ya hana wato da Allah ya ce ku sha giya wannan in ya ga dama zai iya faɗa duk da cewa hankali ya gaya maka cewa shan giya yana tafi da hankalin mutum yana sa mutum ya aikata ayyuka mummuna ko da zai iya cewa ku yi ƙarya kar ku faɗi gaskiya su a ce a faɗa su in kuma ya ce a ƙarya to ƙarya sai ta zama mai kyau tunda Allah ya ce a yi ba sa duba cewa ai ubangiji subhanahu wata'ala ba zai umarta da abin da yake mummuna ba asla baya cikin siffofinsa na kammala ba cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala shi ya umarni da abin da yake Ummuna, inna allaha la ya'muru bil fahsha'i Allah baya umarni da abin da yake mummuna amara rabbi bil qisti ubangiji na yayi umarni da adalci da daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana umarni bil ma'arufi yana hani ga munkari yana halatta mana al yana haramta mana al yana halatta mana daddaɗan abu yana haramta mana mummuna ɓatacce to duk wannan su ba sa gani to wala yakunu zalika munaqidan lil hikma kuma sai su ga cewa Allah zai iya halatta abin da yake umarni da abin da yake mara kyau abin da ya riga ya hana ko kuma ya hana ya hana abin da ya riga ya umarta shi wannan kuma ba zai zama Yayi yi tanakudi ya yi undermining ko ya ko ya eh, eh, ci karo da hikimar Allah ba idil hikmatu tarji'u indahum ila al ilmi al-asli al-ma'lum to so wajen su mai hikima cewa abinda Allah subhanahu wataala yake ne ilmin sa na asali cincin na fil asal ya zama ya daidai da abinda ya sani wal iradatul azaliya li muradiha kuma ita iradar Allah subhanahu wataala ta zama ta dangana da abin da ya nufa wal qudrati li maqduriha qudrarsa ce aiki akan abin da ya kaddara shine hikima in Allah ya kaddara abu shikenan in ya in ya umara abu shikenan in ya yarda abu shikenan fa idan al af'alu bin nisbati eh, ila al mashi'ati wal iradati mustawiyatun la tusafu bi husnin wala wala qub saboda haka a tunanin waɗannan mutanen ayyuka in dai an duba zuwa cewa Allah ne ya yarda su faru ko Allah ne ya yi izinin su faru ya ga dama suka faru ya nufa suka faru to daidai suke ba a siffanta su da cewa suna da kyau ko ba su da kyau fa idza ta'allaqa biha al-amru wan nahyu sarat hina idan hasanatan wa qabihatan to amma in aka rataya su da umarni ko hani lokacin suke zama mai kyau kuma da kyau wa laysa husnuha wa qubuha za'idan ala kauniha ma'amuran biha wa manhiyan alha, wato kyanta da kinta kyan aikin da munin aikin ba wani abu ne da aka ƙara akan kasancewarsa an umarni da shi an hana ba fa'ala hadha idza sa'ida al-abdu min tafriqati al-amri wan nahyi ila jam'il mashi'ati wal hukmi lam yastahsin hasanatan wa lam yastakbih kabiyatan to idan haka ne ko a wannan tunanin su to daga ran da bawa ya tsallake wannan rarrabewa tsakanin umarni da hannu. cewa Allah ya ce kai Allah ce ka rabe sai ya koma izuwa mashi'a an gane idan hmm. tsallake ka je na kallon cewa Allah ya ce yi kaza Allah ya ce ka bar kaza sai ka kalli cewa ai Allah shine ya ga dama ka aikata kaza to sai ka zo baka ganin abu baka ganin kyan aiki ko sa fa idza nazala ila farkin amri sahha lahu istihsalu wa bal istiqbah idan ya sako zuwa rarrabe ta umarni to shikenan sai ya iya kyautata gani abu mai kyau ko ya ga mara kyau yace wannan madauki na biyu kenan da wannan magana da malami za a daukanta da wannan ma'ana walahu mahmalun salif sannan kuma haka har wa yau akwai madauki na uku inda za a iya fahimta ta uku wa huwa ab'ajun nas minhu kuma shi Shekul Islam al-Harawi wanda ya faɗi wannan maganar ya yi nisa da wannan kada a dangana shi da wannan ba haka yake nufi ba amma za a iya ɗauka ana akwai masu ɗaukan maganar nan su yi mata wannan fassarar da za mu faɗa yanzu amma ba maganarsa ba bace ba abin da yake nufi ba kenan bal ya kafirta ma masu ɗaukan wannan fassarar kamar yadda magana za ta zo a gaba wa huwa abajun nasi min walakin qad humil alayhi amma kuma za za an dauki magana na akan haka ko za a iya dauka haka huwa anna salika ma dama mahjuban an shuhudil haqiqati bi shuhudi ta'ati wal ma'siyati ra'al af'ala bi ainil husni wal qabul cewa shi matafi zuwa Allah muddin akwai hijabi a idansa wato yana kallon ya tsaya yana kallon eh, da'a da zunubi akwai hijabi da ya kare shi da ganin haƙiƙa alhakikacin rububiya to sai ya dinga ganin aiki da idan kyakkyawa da mummuna amin hatta a cewar ma'asiya da dinga ganin abin da ke da'a abin da ke ma'asiya sako fa'iza tara ka'ida shuhudin hakikacin ula idan ya ɗaga ya kai inda ya kai shaidar haƙiƙar? farko to kuna ji wasu masu cewa yan hakika ko to wani ce bar yan hakika suna ganin sun kai wannan matsayin na mushahada da ci shuhudi suna ganin ba sa ganin komai sai rububiyar ubangiji to wanda ita ce hakikatar kauniya hakika wacce ita ce take sarrafa komai take yin komai duk abin da ka aikata yana cikin karkashin rububiyar ubangiji da izzarsa da kudurarsa an gani to sai sai sai to a shumulul hukmil kauni lil ka'inati wai ci biya suka ga wato lullubewar hukuncin kauni hukuncin ubangiji subhanahu wa rabbu ga dukkanin abin da yake faruwa duk abin da ya afku yana faruwa ne da ikon Allah yana faruwa da kuturar Allah yana faruwa da mashi'ar Allah ba sa ganin komai sai wannan wa adamu khuruji zarratin minhu anhu eh, eh, eh, zarratin minhu anhu kuma cewa wata ƙwayar zarra ba ta fita daga wani hukunci na Allah zala an hustik hu shay'in min al-af'ali to sai ya zo ba ma ya ganin wani abu mummuna wa shahida ha kullaha ta'atin sai ya gama duk aikin da ya ma ai da'a ce kun gane inda suka bata ko mm. su ne masu cewa sun je hakika mutum ya ce ba sai ya yi sallah ai kuna jin su ko eh, ko mutum ya ce in ya aikata in ya yi sinima ba ba ba wani abu bane yana to to wannan ita ce wannan hakikar da suke faɗa kuma wato kullum ana faɗa akwai bambanci tsakanin ɗariƙa da sufanci duk da ana ta ɗariƙo ɗariƙo na sufaye sufanci ilimi ne kamar da fikihu yake ilimi tafsiri ilimi hadisi ilimi wannan ilimi na rubutu kowane ilimi akwai mai kyau a ciki akwai mara kyau kuma ka'idar da ake bi a sauran ilimai ake bi akan ilimin sufanci idan fikihu ne malami ya ijtihadi za a koma a duba qur'ani a duba hadisi ko a duba mai mai jima'in malamai a ga menene yayi daidai sai a ɗauki magana a ce wannan an yarda da ita wannan kuma ce ba da ita ko ba ka ba haka tafsiri akwai tafsirin batiniya mutane ne za su ɗauki ayar ƙur'ani sai su mata wata fassara daga baki ɗaya ba a samu asalinta a wajen hadisi masan Allah ko wajen Sallah ko wajen malamai ta ma saba ka'idar luga amma su ce wai wata ma'ana ce suka samu fahimta ta koye to yanzu dan akwai tafsir batiniya ai ba za a ki kuma tafsiri wanda yake mai kyau akwai hadisai na ƙarya amma dan an yi manzon Allah sallallahu alaihi ƙarya ba kuma za a ce an yi da sahih bukhari ba ko sahih muslim to haka sufanci akwai abubuwa a cikin sa da malaman sufai suka faɗa wanda yake mai kyau akwai wanda suka faɗa mara kyau abin da yake mara kyau ya kamata a yanke shi a ɗauka aji idan ya ci karo da shari'ar Allah duk mutumin da ya kai wani matsayi yake cewa ya kai kansa wani matsayi wannan matsayin da ya je an ɗauke masa sallah to wannan matsayin ba sunansa ɗabiƙa ba sunansa kafirci in cewa ya je wani waje ya yi fana'i ya ɓace ya je ya wani wasuri, to inda ya je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ai yi isra'i ya mi'raji ko kuma ka ba kuma dai mi'raji in dai kusanci ne kusanci ya wuce sun majana fata dalla na ƙaba ƙausai ne au adila haka fa ji. amma da ya je sai ya dawo ya ce an wajabta min da al'umma ta an wajabta mana sallah biyar ko ba ka ce ba ya an wajabta mana sallah biyar asuba azhar la'asar magriba isha sai wani ya ce shi ya je wani waje ya ga wata hakika da ya dawo sai ya ce an ɗauke min sallah to yanzu kam inda ya je inda annabi ya je ne manzon Allah sallallahu sama inda ya je dawo dawo mana da sallah sai shi ya je wani wajensa ya ce mata hakika sai ya dawo mana da babu sallah to kasan ko inda ya je ba na manzon Allah ya je ba ina fata an gane a hankali abin da yasa muke magana nan saboda abu ne wanda in ka tsaya kai tunani a hankali mutum yana faɗa kasan wannan mahaukaci ne kawai ko ya ce ɗan ka ne kawai faɗa kuma fitina da ake samu a duniya na dan mutum ya yi da'awar shi dan wata ɗariƙa da in yi magana ɗauka a dangana wa ɗariƙa abin da ke jawo kenan wannan rashin adalci kamar eh, abu ne na rundumin siyasa yanzu sai a samu barawo a unguwa in yi sata ya sata a barawo sai a ce a dan PDP ne ko dan APC to PDP ko APC ta sake sata barawo ne kawai sunansa barawo <laughs> ko hmm. sunansa barawo ko ma dan ina ne sunansa barawo to haka idan mutum ya yi kafircinsa to kafirci yake ko da shi ya ce shi dan sai a duba a ce dariƙan nan mai ce ce shi yasa ni fito da wannan littafin Um, wani karamin littafi ne gashi na mai amfani sunansa alhaqiqatu uh, sunansa haqiqatu na Sheikh Sharif Ibrahim Saleh a cikin littafin nan kana farawa kafin kai nisa ka ga inda ya kawo maganganun malaman su eh, um, uh, Ahmad Sukairaj suka ɗauko magana shi Sheikh Ahmad Tijjani inda yake cewa duk abin da kuka ji daga wajena ku auna shi da mizanin shari'a in ya daidai ku ɗauka in ya daidai a ce? sharif sade magana a nan da yawa yace ce dukkanin abin da aka faɗa ya ce um, aka ce wai na ɗariƙa ne ka inda yake cewa ah, wa idza taqarrara ladayka hadha ayyuhal munsif kunta mutaqidan aw muntaqidan to idan dai zaka yi adalci kuma ka san abin da shehu tijani ya ce na ce idza sami'tum an shay'an fasilu bi zan shafi. idan kun ji wani abu daga waje na, ku auna shi da mizanin shari'a fa ma wafaqa fahuhu wa ma lam yuwafiqhu fatruhu abin da yayi daidai da shari'a ku rike abin da ya saba shari'a ku aje abin da shi yake ya ce to idan har za ka yi masa adalci ka yadda da shi ko kai ko kana eh, eh, su ko baka yadda ah, da da ba فلا شك أنك لا تقبل الترحات المنسوبة لهذا السيد الجليل المصرح بالتبرئ بالتبرئ منها بالتبرئ بالتبرئ منها سواء تحقق لديك أنها منقولة عليه أو أو أو أو أو منقولة عنه wato idan ka idan har ka yarda da wannan to ba za ka yarda da irin shirme da za a zo a dangana gare shi ba sawa'an ka ma tabbatar cewa an nakalta daga wajen sani ko an nakalta eh, eh, ko an ko nakalta aka aka dora masa aka aka aka dora masa babu anhu ahbabuhu aw uku? wa'anda suka nakalta suka ce ya faɗa masoyansa ne ko makiyansa ne zukirat fi kutubil mu'allifina fi tariqatihi aw ghairihim an ambace ta a littafin waɗanda suke littafi na yan ɗariƙarsa ne ko kuma a waɗansu ma ba yan ɗariƙar nasa ba ne aka ce ga shi. ko da mutum ya ce shehun tijjaniya ne ya yi magana ta saba wa shari'a shehu a mutjani ce ku kuyar ba magana ta bace aw sha'at wa za'at bain ashabihi aw ghairihim fa hum mutabbarri'un min jami'i dhalik ko ta yaɗu ma a cikin mabiyansa sun ce ga ra'ayinsu to shi ya ya kuce daga wannan kuma abin da yake ma tabbatar maka kubutarsa daga gare shi daga daga wannan wato shine wato shi nasa sulukin wanda ya tsaya ya dage a kai a kan dukkanin ya yaki dukkanin abin da ya saba wa shari'ar musulunci a zance ko a aiki ko a hali ba a taɓa ganin ya wani abu shi ba a ganin sa, shi wa hijjani ya ce ya daina sallah ba ta ƙoƙarinsa ya ce daina azumi ba ba ta sai ya ce ka bari ba to wani wai ya ce wai yana da awar jami'a ya kai matsayin da shi an ɗauke masa sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne Abdul khalqi bai zo ya ce an ɗauke masa nauyin shari'a ba to har a nan shi Sheikh Shirk Saleh ya yi wata magana da kyau a wannan littafi inda yake nuna cewa wato illar waɗanda suke dangana kansu da ɗariƙa suke cewa su 'yan ɗariƙa ne suke aikata abin da ya saba wa shari'a ya nuna cewa illar da suke wa ɗariƙa ta fi illar wanda yake maki ɗariƙa ya ce saboda idan ka tsaya ka duba wato ah, ah, eh, abubuwan nan abubuwan da suke yi sai da yake cewa eh, da yake cewa li anna man nazara ila huma sifati haula ila batili yadhunnu annahum yajinu bi ghairi islam idan idan wato wanda ya kalli hamasar mutanen nan yadda suke dagewa a kafin da yake mara kyau a cece ba ai sai ya ma sai ya tunani ma wannan anya ko wani addini suke wani addini musulunci anya wa'annan musulmi ina fatan gane wato in ba mutumin da ya zo ya rusa addinin musulunci ba ka zo ka ce wai ka nuna wa mutane wai hanyar Allah ce ka bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dariƙa ba komai bace illa wa'annan wurdan istighfari ne la ilaha illallah allahumma salli ala muhammad tace kai akan duk abubuwan da kake na addini kuma ka gaba kuma dukkanin su abubuwa ne abu da aka umarni su sauran abu ilimi na sufanci in an ga mai kyau a ɗauka shi ilimin sufanci ya shafi ruhi kuma ruhi abu ne mai haɗari saboda mai saboda ilimi a kansa kaɗan ne ubangiji ya faɗa da kansa wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka ya rasulullah akan ruhi ka ce ruhi yana cin al'amuran ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku ilimi a kansa ba sai kaɗan saboda haka ba kamar sauran abubuwa ba ne akwai shi mawajik wani ibn timai akwai his dukkanin mutum ya san da ruhi ko bai sani ba ba za ka iya siffanta shi ba amma kai ka san kana da da spirit kana da soul ka san da ita bambancin ta da sauran abubuwa da suke samammu na waje shine yanzu kamar da littafin dan ka taba shi zaka gan shi zaka nuna wani amma ba za ka iya cewa zo ka ga raina ba amma duk wani abu da abin da zaka taba da wanda zaka sansana da wanda zaka gani da wanda zaka ji da wanda zaka ɗanɗana zaka iya kira mutane kace zo ka ɗanɗana ka ji wannan ita ce zama lokaci wannan littafi ne zo ka ganshi, ko zo ka ji wannan magana a kunnanka zo ka sansana turaren nan yana da ganshi kaga wa'annan abubuwa ne wanda suke um, um, sun samammu ne amma ana sanin su ta hanyar his al-zahir gani ji sansano ɗanɗane taɓa to akwai abubuwa kuma da suke samanmu wanda ake sanin su da fitara ba za a taɓa su ba amma ka san ranka ya san cewa kana da rai kana da ruhi ranka ya san cewa akwai Allah wanda ya ce ka wadan duk um, ana duba littafi kamar jaru ta'arud da aka na ibn cemiya ya kawo ga wasu. to shi ruhin nan ubangiji subhanahu wataala ce ilimin da aka bayar kaɗan ne to sai mutane suka shiga suna ta magana a kansa ana tsarkake shi ana ibara a kansa to kawo dole kuskuren da za a samu a wannan fannin ya fi yawa akan kuskuren da za samu akan misali ai na ga manzon Allah mai da yake abala ko wannan ai da ido kowa ya gani hmm. ga ciri ko ga ciri na cewa ya wanke hannu ya ya baki ya shaka ruwa ya face ya wanke fuska ga suna hadisai an gani wannan abu da wuya kuskuren da yake ciki kaɗan ne amma magana akan abin da yake ciki tsakanin bawa da ubangijinsa da mu'amalar rai da mahalaccinta. To idan aka shiga wannan filin akan samu abubuwa waɗanda ya kamata idan mutum zai shiga ya yi Kuma babban magani shine a ɗauki ƙa'ida nan da aka ɗauka kan kowane ilimi. Idan ka ɗauke ta ka auna ta da mizanin shari'a. Daga sanda ka ji mutum ya ɗauki hanya ko ba malami ba ne kai daga sanda kada mutum ya ɗauki hanya ya fara nuna maka cewa wani abin da Allah ya shar'anta a bar shi ko za a iya barinsa ko akwai alhari a barinsa to kada ma ka saurare shi ko wane ne shi ba magana ba an gane ko hmm. to yi sai ce ah, wai wa fi mithli hadal hal wa'annan ne idan sun kai wannan halin sai ka ji suna cewa ya kodi sai ka ji mutum yana cewa in kuntu asaitul amra faqad atatul iradata eh idan ai na saba umarni ai na bi irada wato eh Allah ya ce misali kan na shagiya saka da na shagiya na saba masa ko to amma ai shi ya nufi na shagiya saboda haka shan giyan nan biyayya ne ga nufinsa an gane wai hmm. na saba umarni amma na bi irada har yake cewa asbahtu munfaqilan lima tahtaruhu minni fa fi'li kulluhu ta'atu na kasance mai aikata abin da kai ka zaba min na aikata saboda haka aiki na gaba ki da da'a fa idza taraka martabatan ukhra to wannan ma martabar ta kika wannan martaba ce da suke cewa um, um, uh, ta shuhudi ba a ganin komai sai um, wato tasarrufin Allah a cikin uh, a cikin halitta to akwai ma marhala da tafi ta lalacewa shine wato uh, kuma ita masa wannan ce shuhudin nan malamai suna fadawa a cikin hadin um, sufaye cikin hadin abaikacin sukur uh, walfana su je wato hankalinsu ya tafi su wannan tunani kuma har ana samu ma a cikin wannan halin wasu na maganganu a ke shafahat na sufiya wanda malamai sun musu uzuri kamar yadda aka yi wancan bawan Allah da ya samu raƙuminsa a daji mai yace Allah kai ne bawana ni ne ubangijin aka ce amma bai kafirci ba saboda ba cikin haka da su faɗa ba to haka suna shiga wani hali sai ka je an faɗa irin su a Faizil Bustami an kawo ruwaye daga wajen su ah, maganganu da ake cewa shafahat Imam Ghazali ya kawo irin su to a ne musu uzuri in dai ba zuwa suka yi bayan sun fita daga wannan halin suka tsaya suka ce ba sa ganin bambanci tsakanin Allah da abin da Allah ya halitta ko tsakanin abin da Allah ya umarta da abin da Allah ya hana ba to wannan kuma suka yi inkari da shari'a za a yi musu kuci shari'a shi yasa irin su Abu Mas'ud al-Hallaj aka samu malamai har da malaman su ne suka yi fatawa aka kashe shi saboda ka um, um, muka eh, ka kaucewa shari'a shari'a dole za ta hukunci akan ka komai girman ka to waɗansu sai suke ganin ma ai babu ma kansu ba su ba samu mu bane ba komai ma gaba gaba ɗaya duniya sai Allah shi ki cewa da tulujudi ah, fikra ce da aka dangana ta da muhijin ibn arabi ah, amma kamar da ibn jimiya yake faɗa ibn arabi kamar mutum ne wato ya dauki yaro ya kai shi bakin rijiya ya tafi shi ba shi ba shi gefe yaran a rijiya ba amma wasu suka zo bayansa suka ɗauki yaran nan suka jefa shi a cikin rijiya to shi dai laifinsa da ya kai yaran nan bakin rijiya ya kai shi rijiya amma shi ba shi ba amma ka duba su konawi su ibn saba'in su kashani maganganun su um, ya suna ciki to duk daga nan ake ɗauko wa'annan rigingimu wato abin da ya fi komai sauki ya fi komai lafiya kai kusancinka da ubangiji ka tsarkake zuciyarka ka bi kuma idan wannan abin da ake ce fana din ne dan saboda babu lokaci amma gobe in Allah ya fi mu ci bari karatu zan yi bayani akan fana'i da ake ce fana'i iri uku da fana an iradati siwa da fana an da siwa da fana an wujudi siwa zan ƙoƙari ne bayanin su um, a hankali yadda za a fahimta ba don komai ba saboda irin waɗannan maganganun da ake ci a unguwa a rediyo a ina ka ji an ce wani yaro ya tashi ya ci kaza to idan ka ji ka san daga ina ya fito kuma ka san wani akwati za ka sa shi to saboda haka um, ita eh, ɗariƙa kamar kowane abu um, mutum ya shiga kuma zai je karance karancensa akwai wanda zai je karanto shirin ya aiki da shi wanda zai karanto aikin alkhairi koyi da um, uh, bayan Allah magabata sai ma mujunaid sabu ya zai samu da sani ɗaukar maganganun su ya aiki da su um, uh, da akwai wanda kuma zai je dauko uh, su imam al-harawi din nan um, a ɗauko wanda kuma zai je ɗauko maganganun wa'anda da ma bai fahimce su ba kuma kamar yadda wannan din yadda wannan magana ta nuna kaga misali ai ga magana da malam yayi amma ga shi ne na fitar da fuska da ake fahimtar ta wacce ba ita malamin yake shi kansa malamin ya kafirta waɗanda suka ɗauki maganar nan da wannan fuska amma an ɗauki maganarsa ana yawo da ita ana cewa ga abin da ya faɗa to eh, ya ce za ta raka martabatar ukura idan ya sake ɗagawa wata martaba a wajensu wa zala an farko bainar rabbi wal abdi ya zo ba ma ya ganin wani rarrabewa tsakanin ubangiji da bawa kama zala an fil ya ce al farko bainal mahbubi wal masbub kamar yadda a cikin martaba ta farko ta shuhudi da yake cewa ya kai hakika ya zo baya ganin bambanci tsakanin abinda da Allah yake so da abin Allah baya so sai wani ma'amur wani mahazo da abinda Allah ya umarni umarni da shi abinda ya fadakar da shi sai ya zo ma ya wuce nan ma sai yake ganin ma ai ba bambanci ma tsakanin ubangiji da abinda Allah ya halicci duk ɗaya ne sai sai kala sai dinga cewa ma san matsa'atun wada ma'asiya ai babu ma babu ma wani abu wai shi da'a ko zulmi idh ta'atu wal ma'asiyatu inna ma yakuna baina ithnaini daruracin ai aka ce an bi ko an saba ai tsakanin abu guda abu tsakanin mutum biyu ne tsakanin abu ne ko wani ne zai bada umarni a ce ka bi ko in an ce da'a ai wani ne yake bin wani in an ce sabo wani ne yake saba wani ko da a can cewa yayi ai saboda abubuwan nan gaba ɗaya daga wajen Allah suke ba za a ce da'a bane ba za a ce sun ko dai umarninsa ne ko kuma iradarsa to yanzu sai sai ya kai ma inda yake cewa to ai tunda da wanda yake umarnin da wanda ake umarta abu ɗaya ne ai babu zancen da'a babu zancen babu zancen sabo wal mu'iyu ainihin muta ai wanda yake bi eh, shi ne ainin wanda ake bi Fa ma fama hahuna gaiwa ai babu wani abu da yake daban fal wahdatul mutlaqa can fita'a wal ma'asi wani wannan wahdatul mutlaqa cewa abu ɗaya ne cewa gaba ki ɗayan mu gaba ɗayan mu asali wato ɓatacciyar dai wannan aƙida cewa Allah shi duk abin da ka gani kawai bayyanar ubangiji ta jirin ubangiji ne subhanahu ta'ala a cikin kawai to wannan ita take da wajen su take dusa maganar da'a da masu fas'udu min wahdatil fi'li ila wahdatil wujudi yazilu anhu bi za'mihi tawahhumin din islam ila ta'ati wa ma'siyati ila ta'ati wa ma'siyati wato daukakar da yayi daga abin da ke ce tauhidul af'ali kadaitar aiki cewa dukkanin aiki zama ko ko ba ba zancen mai kyau ko mara kyau daga wajen Allah yake wato eh, tauhidul af'ali zuwa wahadatul wujud zuwa tauhidul wujud zama gaba ɗaya ma komai ma Allah ne to sai gaba ɗaya a tunanin wannan mutumin fa wai babu zancen rarrabewa tsakanin da'a da sako kama kana su'udu min tafrikatil amri ila wahdatil hukmi Yazidu, anhu thubuti masiya kamar yadda daukar dagawa daga rarrabewar umarni zuwa rarrabewar hukunci take kauda tabbatar sabo to um, wannan uh, uh, ita ce fassara mummuna da ake wa wannan magana da ta shekul islam alharawi da maganganu masu kamar wannan wa hadha indal qaumi min al-asrar allati la yastajisuna kashfaha illa li wannan a wajen su waɗansu malaman na sufai suke ganin waɗanda cikin asraru waɗanda ba sa ma yadda a buɗe su a yayi a yayi a yayi su ba a yayi ta sai ga wanda suke hawa suke fitattu a cikin su wa ahlul usul da wanda suka samu usuli lakin na sahibal manazil sai dai shi wanda ya wuce manazil shekul islam al-harawi bari'u min ha'ulai ya kubuta daga wannan kamar yadda za a ce ah, shehu tijjani ko shehu farko duk wani malami wacce bari na dariƙa wanda ya fito ya ce hanya ta hanyar ƙur'ani ce hanyar sunna to duk abin da aka dangana da ƙasa wanda ya saba wa ƙur'ani da sunna sai ka ce ya kubuta daga gare shi wa huwa mukaffirun lahu shi ma harawi ya ma kafirta masu wannan aƙida ya ce kafirai ne bal mukhrijul lahum an jumlatul adyan ya ma fitar da su daga cikin jumlar addini addini gaba da cewa ba addini suke ba walakin zakarna zalika amma dai mun ambaci wannan da annahum yahmiluna kalamahu alayhi saboda suna ɗaukan maganarsa akan wannan ma'ana wa yazannuna ko suna tunanin shi yana cikin su to abin da yasa ni ma ne wannan bayani Eh, na ɗauki danda na yi niyyar wannan gaba ɗaya wurin a yanke shi a cikin karatu. amma ganin cewa akwai mutane da suke wannan da'awa kuma suna dingana kansu da ɗariƙo kullum a ce yau an yi wannan kaza an yi wannan kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wani ya ce yana yafe zunubi wani ya ce babu zunubi wani ya ce an ɗauke shari'a wani ce an ka wani matsayi ba sai ka yi sallah ba duk waɗannan abubuwan na ga ya kamata a fahimta Uh, kamar da nace goben Allah ya kai mu za mu ci gaba wannan karatu za a zo kan tasin wacce bi a kiryayin za a zo kan uh, uh, tabbatar da wannan tafuka sannan kuma kafin a yi ci gaba da karatun sanyi wannan ɗan karamin bayani akan abin da ake bukata ga mutum idan yana neman wannan kusanci da ubangiji in dai har ka kai wannan matsayin na wasuli to abin da gani shine ba ka komai sai abin da Allah ya ce ka ci halal ba ka ganin wani ubangiji sai Allah amma tare tabbatar da cewa kai abin halitta ne ah, lokaci ya kawo ah, sai mu tsaya a nan ah, zuwa ci gaba gobe insha Allah Allah ubangiji ya sa abin da muka faɗa daidai ba mu ladansa wanda yake kuskure kuma daga wajen shaɗan ne Allah ubangiji ya ya yafe mana Allah ya karɓi azumin akwai mace-macen da aka ce eh, kullum eh, sai ci ake akwai mahaifiyar eh, da general akilu wacce ta rasu akwai mahaifiyar malam hadi gwani wacce ta rasu ma nan wajen mai ke akwai kannan mahaifinta da mace da namiji wanda cikin kwanakin nan muka rasa su kuma muna da labarin cewa malam jaurawa ba shi da lafiya na asibiti Allah ba shi lafiya wanda suka mutu Allah ubangiji ya gafarta musu mana sai tasiyar Allah ubangiji ya ita mana wannan mace mace da rashin lafiya ko ina ana ta ji dan uwa da makwabta Allah ubangiji ya iyaye wannan eh, bayi salati goma kamar sa Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم